واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار وقول الأئمة في ذلك هو قول الأئمة في ذلك a ci gaba da karatun littafin sayul bukhari yau muna safiyar lahadi sha biyu ga watan biyar watan jimadar ula hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1442 wadda ta yi daidai da 27 ga watan sha biyu watan disamba kalandar albashi shekara 2020 ci gaba da karatun littafin sayo muslim muna cikin muqaddima jiya mun kai ƙarshen babi na biyar a cikin muqaddima ɗin yau insha Allah za mu tashi farkon babi na shida Allah ya taimake mu ya samu dace Imam Muslim Allah ya ji kansa ce babul kashfi an ma'aibi ruwatil hadisi wa naqalatil akhbari wa qawlil a'immati fi zalik ko wa qawlul a'immati fi zalik sai zama badal ne na wancan bab an gane ku babi da zai bayanin alkashfi an ma'aibi ruwatin hadith halaccin yin bayani a fili na aibukan masu ruwayar hadisi wa naqalatil akhbar da masu ciro hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayanin halayensu na aibu marasa kyau saboda mutane su yi taka tsantsan da su da kuma bayanin malamai akan haka وقال محمد سمعت علي بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس محمد يتي ناجي شقيق علي بن شقيق ينا تيوا ناجي عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث yana faɗa a gaban mutane shine ala ru'usin nas a gaban mutane da yace akan kawunan mutane ma'ana a gaban mutane da'u hadith amr bin sabit yace ku yi watsi da hadisin amru dan sabit fa innahu kana yasubbu salaf ya kasance ina zagin magabata ko fa innahu kana yasubba as-salaf ya kasance ina zagin magabata sai ka dauka eh, ismu kana ya to eh, yani mudmar ko mahdhuf an gane fa innahu kana huwa yasubba as-salaf an gane wato ya kasance ina zagin magabata wanda aka same shi yana zagin magabata irin su abubakar irin su umar irin su usman irin su ali da sauransu manya-manyan mutane masu kima masu daraja to ba za a karbi hadisinsa ba an san mutumin banza ne قال وحدثني أبو بكر بن نضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو Hashim هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل صاحب بهيه قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد فقال يحيى للقاسم يا أبا محمد وأن حديث أبو عقيل صاحب بهية يتي ناكسا zaune القاسم دان عبيد الله da haya dan sa'id sai ya haya dan sa'id yace da shi alqasim dan ubaidillah ya aba muhammad alkunyarsa kenan innahu qabihun ala wannan mummunan abu ne ga da mutum kamar ka abin aibu ne azimun abu ne mai girma an tus'ala an shay'in min amri hadha din a ce an tambaye ka game da wani abu daga al'amarin wannan addini fala yujadu fala yujada indaka min sai zaman to ba a sami ilimi bayanin haka a gurin ka ba wala faraj ko a ce ba a samu mafita ba yayewa ba aw ilmun wala makhraj ko kuma ite ba a sami ilimi da mafita ba daga wurinka fa qala lahu alqasim sai shi alqasim dan ubaydillah yace wa amma zak saboda ni qala sai shi ainihin eh, abin nan ya haya yace da shi li annaka ibnu imamai huda yace saboda kai ɗa ne na jagororin shari'a ibnu abi bakr umar kana ɗan abubakar da umar a ce kuma an nemi wani bayani na wannan addinin a wurinka an rasa ƙala sai abu akil ya ce ya ƙolu lahul ƙasim sai shi alƙasim ɗan ubaidillah ya ce da ya haya akbahu min zaka inda man aqala amillah an aqula bi ilm ite abin da yafi wannan aibu yafi wannan muni Shi ne in faɗi abin da ban sani ba akan Allah subhanahu wata'ala Au akhudha an gairi fiƙa ko kuma in karɓi magana daga wajen wanda ba amintacce ba Ƙala. abu aqil ya fa sakata fama ba daga nan shi ainihin yahaya sai yi shiru bai kuma sake cewa da alkasim komai ba an gane ku saboda me yi ƙarya kawai don an ce a ce an tambaye ka baka sani ba sai kai ƙarya a'a baka sani ba kawai baka sani ba an gane قال وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أخبروني أنا بعقيل صاحب بهية أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم وأن حديث سفيان بن عيينة يتي سنبان الأباري دق أبي عقيل صاحب بهية شو أود أن سؤال na abdullahi dan umar sun tambaye shi game da wani abu shi kuma ba shi da ilimi akan haka faƙala lahu ya haibun sa'id sai ya haya ɗan sa'id dace da shi wallahi inni la'u'zimu an ya kuna misluka wa an tabni imamai huda ya ne umara wa ibn umar tus'alu an amrin laysa ka fihi ilm ce wallahi ina ganin girman a ce mutum kwatankwacinka kana ɗan jagororin shari'a guda biyu yana nufin umar ɗan khattab da abdullahi Ɗan umar amma tambaye ka game da wani al'amari da baka da ilimi a cikinsa faƙala sai ce a'zamu min zalik wallahi inda Allah yace ne muku rantsuwa da Allah abin da yafi wannan girma a wurin Allah wato abinda da yafi girma a wurin Allah akan a ce an tambaye ni na ce ban sani ba wa inda man aqala anillah da wanda ya fahimci wane ne Allah an aqula bi ghairi ilm shine a tambaye ni in faɗi abin da ba nu da ilimi akan aw ukhbira an ghairi thiqa ko kuma in ba da wani labari in kawo wani hadisi daga wanda ba amintacce ba in ce ya faɗi wannan magana din ko ya kawo wani abu na ilimi a cikin addini qala mai ruwayar hadisi ce wa shahidahuma abu aqil yahya ibn mutawakkil hina qala zalik lokacin da suka faɗi wannan magana abu aqil ya haya dan almutawakkil ina nan ya ba ina ya halarci wannan abin da ifa duk magabata suna jin nauyi ko a ce sun yi magana ba da ilimi ba ko kuma sun ruwaici magana daga mutumin da ba amintacce ba قال وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت يحيى بن سعيد قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة anin rajuli la ya kunu sabatan fil hadith wannan hadisin yahaya dan sa'id ya ce sa'altu sufiyan as-sauri na tambayi sufiyan as-sauri wa shu'ba da shu'ba wa malikan da imamu malik wa ibn uyayna da imam uyayna anin rajuli la ya kunu sabatan fil hadith game da mutumin da ba tabbatacce bane shi cikin hadisi fa ya'tini ar-rajul fa yas'aluni an sai wani mutum izo ya tambaye ni game da shi shin ya iya karbar hadisi a wajensa me zan ce da shi qalu suka ce akhbir anhu annahu laysa bi sabt ka gaya masa cewa ba mintacce bane ba tabbatacce bane a hadisi karo karba hadisi an gane ko wannan ba giba bace bai da mutane bane an gane ko shine mahallu shahid قالوا حدثنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت النظر يقول سئل ابن عون عن حديث لشار وهو قائم على أسكفة الباب وأن حديث عبيد الله بن سعيد يتي ناجي النظر أن تنبيش جمدا يدنا شوى أن تنبي ابن عون جمدا هنا حديثي نشهر shi kuma ainihin ibn aun din ina tsaye akan dandamalin kofa shine uskuffatid da bab faƙala sai ce inna shaharan na zakohu inna shaharan na zakohu ita ai shi shahar sun aibanta shi sun yi suka a cikinsa sun ce ba mutumin kirki ba ne ƙala muslimin rahimahullah ma muslim allah ya ji kansa ya ce ya ƙulu ina cewa aka zarhu alfinatun nasi ta kallamu fihi da ya ce shaharan na zakohu inna shaharan na zakohu ai aka zarhu alfinatun nasi harasan mutane sun kama shi ta kallamu fihi sun yi magana a cikin sha'aninsa sun aibanta shi sun soke shi saboda haka ba za a karɓi hadisinsa ba shine mahallu shahid قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا شبابه قال شعبه قال قال yace شبابه يتي شعبه يتي وقد لقيت شهرا فلم اعتد به من هذا الشهر amma ban izina da shi ba ban kawo shi a bakin komai ba قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قفزاز من أهل مر قال أخبرني علي بن حسين بن واقد قال قال عبد الله بن المبارك وأنا حديث عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث قلت لسفيان الثوري نتد سفيان الثوري إن عباد بن كثير من تعرف حاله lallai abbas dan kasir ka san halinsa wa idza haddatha jaa bi amrin azim in ya kawo hadisan manzo Allah sallallahu sai kawo al'amari mai girma wato abin da zai magauta hankali ba za ka iya gano kansa ba fatara an aqula lin nas la ta'khudhu an la ta'khudhu an to kana gana iya cewa da mutane kar su karba hadisin sa qala sufyan sufyan thawri yace bala eh ka ga ya musu kar su karba hadisin shi qala abdullah abdullah ibn ya ce fa kuntu idza kuntu fi majalisin dhukira fihi abbad sai na kasance in har ina wani gurin zama wani majalisi da aka ambaci abbad a cikinsa? sa asnaitu alaihi fi sai in yabe shi cikin sha'anin addininsa. mutum ne mai addini mutum ne mai halin kirki a bangaren addini wa aqulu amma in ce la ta'khudhu an kar ku karba hadisi daga wajensa an gane ku karka ce to ya za a yabi mutum a cikin addininsa kuma ce ba za a karɓi hadisinsa ba an gane za ka zo ka ji ƙarya tana da yawa a cikin waɗanda suke da salaha da addini da wasu malamai da ba san kansu ba an gane ƙarya Allah ya sauwa ciki وقال محمد حدثنا عبد الله بن عثمان قال قال لي أبي قال عبد الله بن المبارك intahaitu ila shu'ba wannan hadisin Usman mahaifin Abdullahi ice Abdullahi dan al-Mubarak ya ce intahaitu ila shu'ba na je wajen shu'ba mana na tike zuwa majalisin sa fa qala sai ce hadha abbad ibn kathir fahzaruhu ice abbad dan kathir din nan da kuke ganin sai ce ku kiyaye shi kaga gaban mutane ya fada قال وحدثني الفضل بن سهل قال سألت معلا mu'allam razi an muhammad bin sa'id ibn al-fadl sahal yace na tambayi mu'alla ar-razi game da muhammad dan sa'id alladhi rawa anhu abbad wanda shi abbad ya ruwaye hadisi a wajensa fa akhbarani an isa bin yunus sai ba ni labari daga isa dan yunus wato wannan magana da zai ga isa dan yunus ya gaya masa kala ya kuntu ala babe na kasance a bakin kofarsa wa sufiyanu indahu sufiyanu ina wurinsa ma kharaja sa'altuhu anhu da ya fita sai na tambaye shi game da ainihin eh, wato eh, shi abbad sai ce fa annahu kazzab sai ibana labari cewa shi makareci ne an gane makareci ne saboda kar ku karba hadisinsa musamman in kaga wani ɗalibin ilimi ina kai kawo wajen mutumin da ba sabit ba ne to karka kyale shi don sai gurɓata masa aƙida an gane ku kana barinsa sai gurɓata aƙida sai gurɓata addini قال وحدثني محمد بن أبي عتاب قال حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه قال وأن حديث محمد لن يهدن سعيد القطان yace ya mahaifinsa ya ce da shi lam salihi na fi shay'in akzaba minhum fil hadith mu ga inda mutanen kirki suka fi ƙarya ba fiye da cikin hadisi mutanen kirki zai zo yanzu ina yin wata ibada da ka zo ka tambaye shi maimakon ya ce da kai wallahi kaza kaza sai ce ayan nabi ya ce kaza saboda shi bai so a ce yayi abin da babu hujja an gane ku قال ابن أبي عتاب ابن muhammad عتاب يتي فلقيت أنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان ني سينها بدا محمد بن يحيى بن سعيد القطان فسألته sai na tambaye shi game da wannan maganar da ɗansa ice ya faɗa da afan ice ɗansa ya gaya masa fakala sai ice an abihi daga mahaifinsa Lamtara tara ahlal khairi fi shay'in akzaba minhum fil baka ga inda mutanen kirki suka fi yin karya ba fiye da cikin hadisi qala muslim imam muslim ya yaqulu ina cewa yajri al-kadhibu ala lisanihim Karya na gudana akan mutanen kirki wala ya ta'ammaduna al ba wai ganganta karya suke yi ba ba asali za su zo su kai ƙarya bane ga manzo Allah an gane ku a'a sai lokacin da suka yi wani abu sai aka tambaye su sai annabi ya ce kaza kaza amma ba asalin hadisin za su kawo na ƙarya ba a'a a cikin maganar su ne suna yi sai su kawo ƙarya ga manzon Allah an gane to shine ainihin shi Muhammad dan Yahya dan Sa'id dan Al-Qattan yake cewa ga abin da mahaifinsa ya faɗa to shi irin wannan din kenan ana so a gaya maka cewa duk inda mutum ya kai da baka tsaya ka tantance maganar shi an gane ka tsaya sai ka tantance gabanin ka ce annabi ya ce jingina magana zuwa ga wani mutum ba daidai take da jingina magana zuwa ga manzan Allah kowa ka iya jingina magana a kansa ko zuwa gare shi amma banda manzan Allah shi sai ya tabbata tukuna an gane قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا يزير بن هارون قال أخبرني خليفة بن موسى قال khalifa dan musa yace da ala galib ibn ubaidillah na shiga wajen galib dan ubaidillah faj'ala yumli alai sai ringa min shifta haddathani makhul qala haddathani makhul fa akhadahu al-bawl yace yace makhul ya bani hadisi yace makhul ya bani hadisi sai bawali ikama shi fa qama sai itashi ije bawalin fa nazartu fil qurrasa sai na duba wata takarda da ike rubuta hadisai daga ciki fa'iza fi ha sai na ga an rubuta ciki haddasani aban ananas wa aban an fulan fataraktu ita sai na samu ya kawo hadisi aban ya bani hadisi daga anas aban ya bani hadisi daga wani ita fataraktu sai ne watsi da shi wa kuntun tashi ne tafiya an gane ina so ya gaya maka cewa hadisansa ba ingantattu ba ne ke an gane yaushe kace haddasani makhulun qala haddasani makhul wannan makhul din ne ba da hadisi daga wannan makhul an gane qala yace wa sami'tu al-hasan ibn ali al-hulwani yaqul naji al-hasan dan ali al-hulwani yana cewa ra'aytu fi kitabi affan na gani a cikin littafin affan hadisa hisham abil miqdam hadisin wani mutum ana ta da shi hisham dan abil miqdam hadisa umar ibn abdul aziz hadisa abdullahi dan abdul aziz qala hisham hisham yace haddathani rajulun yuqalu lahu yahya ibn fulan wani mutum ana ta da shi yahya dan wani ya bani hadisi an muhammad ibn ka'ab daga muhammad dan ka'ab qala yace qultu li affan nace da affan innahum yaquluna hishamun sami'ahu min muhammad ibn ka'ab ita suna cewa hisham ya ji wannan hadisin ne daga muhammad dan kaf faƙali sai ce inna mubtuliya min kibali hazal hadis ita ai abin da yasa aka jarrabe shi ta wannan hadisin kana ya ya kasance da ina cewa haddasa ni yahya an muhammad kuna jin maganar da cewa yake haddasa ni yahya an muhammad ثم ادعى بعد annahu sami'ahu min Muhammad. da cewa yake hayani ne iban hadisin daga muhammad kaga akwai wasita kenan tsakaninsa da wancan ma akwai malami tsakaninsa da wanda yake da hadisin a wurinsa sai tsallake malama. ya yi tadlis da ake cewa da shi tadlisu taswiya saboda gaba ɗaya sun zai lokaci guda to wai abin da ake so a ce da kai da mutum an san hadisin nan nashi daga wane yake ruwaitarsa zuwa wane kawai sai ya zo sai ya tsallake wannan ya ce wani ya ba saboda ya ƙara isnadinsa daraja wannan sai ya watsi da shi magareci an gane abin ake gaya mana wannan hadisin da kuka gan shi inda malamai suka ba shi kulawa za ka sha mamaki an gane ko duk abin da zai zo ya shiga cikinsa ko menene ba za su bashi ba ya samu dakaru ta yadda ba ka zato قال حدثني محمد بن عبد الله بن قفزاز قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة يقول قلت لعبد الله بن المبارك ابن جبلة اتي نتي دا عبد الله بن عثمان بن جبلة اتي نتي دا عبد الله بن المبارك من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز وانيني ونمتم دكروا يتي حديث دا أكتي حديث عبد الله بن عمرو نيه da aka ce annabi ya ce yawmul fitri ranar karamar sallah yawmul jawa'iz rana ce ta kyauta qala yace Sulaiman ibn al-Hajjaj shine Sulaiman dan Hajjaj unzur ma wada'ta fi yadika minhu sai yace to kai ka tsantsan ka duba abin da ya fada hannunka daga sa ma'ana ilimin da ka samu a wajen sa karka yada shi ko ina an gane ku ibn mubarak din fa yake gaya masa shi ne ruwaito wannan hadisi amma yana gaya masa abin duk da ya shiga hannunka daga wajen wannan mutumin to kar ka tsaya sai ka tantance shi tukun an gane ko to kaga yanzu mutane sun dauki wannan ko yanzu al'ada zaka ga ranar karaman sallah ita ce ake yawan sallah ake samun kyauta ko ranar babban sallah fa wannan ta cin nama ce <laughs> to al'ada ce kawai an gane to wai maimakon yi bar abin al'ada kawai sai ta yi annabi ya ce kawai ɗazu ba sun gaya mana cewa inda mutanen kirki suka fi ƙarya ba shi ne a cikin hadisi to ai gashi ka ga misali yanzu an baka قال ابن قهزاز وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال ابن قهزاز yace na ji wahab dan zam'a yana ambata daga sufyan dan Abdulmalik malik yace qala abdullahi an ibn al mubarak abdullahi dan al-mubarak ya ce ra'aitu rawh ibn uqdayf sahib ad-dami qadr ad-dirham yace naga rawh dan ma ma'abocin jini daidai da ainihin gwargwadon dirhami wajalastu ilaihi majlisa na zauna gare shi wani majalisi da yi an gane ku faja'altu sahi min ashabi an yarauni jalisan ma'ahu sai na dinga jin kunya a ce almajirai na sun ganni ina zaune tare da shi Kura hadisihi saboda kyamar hadisansu an gane wato shi wannan ina da wani abin wai wani hadisi ya kawo daga sanadi zuwa ainihin abin horera Allah ya kara masa yadda ya ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka samu jini a jikinsa gwargwadon dirhami a tufarsa to ya sallarsa ba sai ba sai ya sake an gane ku wannan ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne <laughs> an gane ku to shi ne shi ibn mubarak iya cewa tun da ije suka zauna tare sai yake jin kunya almajiransa kan su ci gaba daga wai sun gan shi ma sun zauna tare da shi wanda yake son ilimin ya daraja sai ya tsaftace shi sai ka kyamaci zama da mutanen da ba na kirki ba da makareta da yan bid'a sai ka kiyayi ruwaya daga yan bid'a ko koyon ilimi daga yan bid'a ma ka ga ai ilimi ai shi ilimi daban kaza daban to shikenan sai ka je daga nan sai ka kasa gane tantance menene matsayin sunna ina bid'a take sai ka ringa zama lenient to bid'a eh sai ka zama mai taushi akan bid'a saboda yau malamin ka dan bid'a ne ka zo ne yau ka da gargaji bida kuma an ji maka jojin ka karatu da haka je muka ji hadisi wato muka ji bayani ba a sai a duba a ga ina yan bid'a suke ai watsi da ni da hadisan su قال حدثني ابن قهزاز قال سمعت وهبا يقول عن سفيان عن ابن المبارك قال وان حديثا da sanadi zuwa abdullahi ibn al-mubarak wannan asar da sanadi zuwa abdullahi ibn al-mubarak Allah ya ji kansa yace baqiyatu saduqul lisan baqiya ina da gaskiyar harshe mai gaskiyar harshe ne suna wani malami ne na ruwaya sai dai matsalarsa walakin na huya hudu amman akbala wa adba ina da karba hadisi daga kowa kowa ma sai zo ya gaya mana sai ya karba. daga masu rauni da mutanen kirki da waɗanda suke tabbatattu a hadisi da waɗanda suke tarkace kowa ya gaya masa shi jakar magori ne iliminsa jakar magori komai akwai a ciki kowa sai karba a wurin to wannan kan ana so a ce da kai aibu ne illa ce sai zai hana a karba amince da kai a cikin addininka amince da kai a cikin iliminka an gane to da haka sai ka tantance malamin da za ka yi karatu a wajensu kaga mutanen da sun fi mu hankali fa da tunani ba. uba yake fara karanta da ɗansa a cikin gida lokacin da zai fito sai tura zaɓi makarantar allon da ya ga ya da nan hankalinsa ya kwanta zai kai shi ana nan zai fara karatun ilimi ya ce tafi wajen wane ya sa shi makarantar wane daga nan wajen wane shi malamin da aka hada shi da shi na farko shi kuma sai zama gadiyan nashi in ya ga makarantar da shi sai ce to tafi wajen wane asali mahaifa sun yarda sun aminta wannan mutumin kirki to haka za a tsora shi amma yanzu mun kyala yaya kowa sai ya fito daga gida ya tafi wajen malamin da ya ga dama ko kowa ya tafi wajen wanda ya ga dama kana nan kana fama da addini kana fama da abin nan shi yana shi yana wani abu daban sai a gurɓata maka da shi a lalata shi to sai ka tantance wane ne kai za ka yi karatu a wajensa kuma wane ne ɗanka zai karatu a wajensa an gane aiko? ƙala haddasa kutai batu bin sa'id ƙala haddasa na jarir an mugera an sha'abi ƙala haddasa ni harisun al'awar alhamdani wa kana kazzaba ya ce kutai batu sa'id ya ba mu hadisi ya ce jarir ya ba mu hadisi daga mugira daga sha'abi ya ce الحارث الأعور الحمداني يا بام حديثي وكان كذابا إيتي أما في الحارث دان الأعور الحمداني إنا مقريشي <laughs> ما لم يزن يقو تدام ما لم يزن يسيك فدان حديثي قال حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا أبو أسامة عم مفضل عم مغيرة قال سمعت الشعبية يقول mugira yace naji sha'bi yana cewa haddathani al-harith awar al-harith awar ya bani hadisi wa huwa yashhadu annahu ahad al-kadhibin yace amma shi fa ash-sha'bi ina hakikan cewa cewa wannan ina ɗaya daga cikin gingima gingiman makaryata can ai kaga cewa wa kana kazzaban ko to kazzab ai kaga siga siga ce ta ta mubalaga ko fa'ala wasu fa'al kenan to da haka nan ko da yace kazibina waccan sifa din ta rabu da shi ba wato yana cikin gingima gingiman makaryata قال حدثنا جرير حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال القمة وانا حديث ده سندي زوى إبراهيم اتي القمة يتي قرات القرآن في سنتين na karanta ƙur'ani cikin shekara biyu faƙal al sai al-harith innan al'awar hamdani ya ce al hayyunun al-wahyu ashad ya ce ya mai sauƙi ne ayin da matsala take shine wajen hadisi shine al-wahyu ashad wasu malamai suka ce al-wahyu ashad wato saukar da wahayin a asali shine mai wahala da haka aka saukar da shi ga manzala cikin shekara 23 amma shekara biyu ko uku sai ka haddace qur'ani qala wa haddathani hajjaj ibn sha'ir na ahmadu ya ya'ni bin yunus haddasa na zaida an al-a'mash an ibrahim an al-harith qala alharis ina alawar ya yace ta al-qur'ana fi thalath na koyi ƙur'ani cikin shekara uku wal wahyi fi sanatayn wahayi kuma cikin shekara biyu aw qala alwahyi fi thalath sinin wal qur'an fi sanatayn wani lokacin kuma yace wahayi cikin shekara uku qur'ani kuma cikin shekara biyu qala wa haddathani hajjaj qala haddathani ahmad wa huwa ibn yunus qala haddathana zaida an mansur wal mughira an ibrahim anna al harith tuhim wannan hadisin da sanadi zuwa ibrahim yace an tuhuma al harith da yin ƙarya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kenan kaga ya zama saqitul hadith saboda dalilan da suka sa sukan sa ai watsi da hadisin mutum guda goma ne biyar suna da alaka da shi mutumin a karan kansa biyar suna da alaka da abin da ya ruwaito abin da ke na daga abin da yake da alaka da mutum mai ruwaya a karan kansa a ce makaryaci ne ko ana tuhumarsa da ƙarya an gane ku aka ce ai wani makaryaci ne ko ana tuhumarsa da ƙarya to ya sa ba za a karɓi hadisinsa ba kuma wannan tuhumar da ake masa ba da ƙarya wato ko da ƙarya haka ga mutane an gani ana tuhumarsa a ƙarya iwawa ne to ballanta ballantana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam an gani قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حمزة الزيات قال سمع مرة الهمداني من الحارث شيئا فقال له اقعد بالباب وان حديث حمزة الزيات يتي مرة الهمداني ياجي حديثي دقى الحارث أن الآور تن الهمداني سيتي دشي دنجرانا وقفر جدانا زوا قال إتي فدخل مرة سي مرة يشي جدا وأخذ سيفة يتلقو تقبينسا da ya zauna da ya fille mai kai ƙala ice wa a hassa alharisu bishar sai alharisu la'awar alhamdani ya gano akwai matsala ba faga haba sai ya tashi ya tafiyarsa sai murra ya fito bayan ce ina ma ya zauna ya gatsiya ina ma na sami shi da yau an katsa harshen ƙarya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wannan kuma na so a gaya maka cewa mai wa annabi ƙarya fa hukuncinsa shine mai a yanka uyan shi da haka halifa jafar ibn mansur Allah ya ji kansa da aka kawo masa makaryata aka tara su an kama su ne wa manzo Allah ƙarya sai ce idribu anaqahum ku je ku kashe su ku kashe su kuma abin da aka ke wani halifa da aka samu aka samu wani makaryaci bishir da aka kawo shi ranar sallah sai ce an tabbatar da makareci ne ga manzo Allah so sallah shikenan sai kyale shi sai ranar sallah ana yi gobe sallah aka yi hukunci aka tabbatar da yau manzo Allah ƙarya da ya zo da iya wa mutane sallah ta idi aka gama ran sallah layya sai ce to ku je ya bayan Allah kowa ije iyanka a bayyan kansa Allah ya amsa masa ice ni yau zan yi layya ne da bishiyar aka zo aka danne masa shi ya yanka masa ku kaga da za a sami irin waɗannan halifofi kaga duk waɗannan da suke na ya gaya min daga kakana ko zuciyata ta gaya min daga ubangiji na kaga ba za a faɗa wani yanzu haka kawai raina mutane ce wai annabi a bashi e eh, baka ne kai kafuwa wa kafi da kai zai tsallake kowa izo ya baka wallahi bayan mutuwar manzo Allah bai ba kowa komai ba duk wanda ya faɗa ƙarya yake sai ku yi haƙuri mu malaman hadisi ba ma jin kunya wanda biyo annabi ƙarya mace ƙarya yake yi ai darajar ka ce ba ta kai darajar annabi ba a wajen mu kowa yake to kai masa ƙarya sai mu kasa cewa ƙarya kake ƙarya kake rawaninka ko daga nan ya kai bangon duniya ƙarya kake toluwarsa kuma ko ta tana taɓo sama ƙarya kake duk wanda yake bayan manzo Allah ya mutu ya bashi wani abu ƙarya yake ku ce ƙarya yake da makarici ne annabin ya mutu bai ba abubakar ba bai ba umar ba bai ba su aljanna haka ne ko ba haka ba yanzu wanda ya ba da aljanna shi zai wa ba ka aljanna zai hana ka wani abu to ba gaskiya ba ne wallahi ƙarya suke duk wanda yake annabi ya bashi wani abu wallahi karya yake bayan annabi ya mutu karya yake kowai ba gaskiya ba ne wani ce ubangiji ya gaya masa daga zuci a'a to kai maka ce annabi ne kurum ka fito ka ce kai ma annabi ne ba nan muka ja sayul bukhari ba nau'o'in wahayi daga ciki ba akwai abin da ubangiji kai tsaye yake kimsa annabi a zuciyarsa ba to shikenan kai ma ya kimsa maka ya kimsa annabi kai ma ya kimsa ma shikenan kun zama dai kenan dabara ce ake wa mutane ya san ya fito ya ce ya yi da'awar annabta ba za a yarda da shi ba to sai bi ta wata hanya sai ya da'awar annabtan mutane kuma sai su galgata shi قال وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال قال لنا إبراهيم ابن عون يتي إبراهيم يتي دمو إياكم والمغيرة بن سعيد كيكياي مغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم ده أبا عبد الرحيم fa innahuma kazzaban waɗannan da kuka gansu su biyan nan gingima gingiman makareta ne sai makareci karka ji in dai ina ƙarya a cikin addini karka ji kunyar cewa da mutane ƙarya yake yi kuma ba yi da shi bane ba cin mutuncinsa bane ba ka a to ya gyara mana ya mutu ne ai bai mutu ba in yana raye sai ya kokari ya gyara in ya mutu kuma shikenan ka hutar da mutane daga me daga sharrinsa da ƙaryarsa da batar da su da zai Eh, zai ce ai eh, annabi ya ce ku kame gabaran masawi mauta musulmi wai ku kame gabaran miyagun ayyuka na matattun musulmai ko halayensu e in ba cikin hadisi ba in ba cikin addini ba in shi ya fara mutuwa amma yi mutane ƙarya sai an faɗa ce wannan abin da makaryaci ne ƙarya ike yi mummunan halinsa na ƙarya sai an gaya mutane ka kaddara shi fara mutuwa gabanin kowa in mutu ka kaddara shi fara mutuwa in yayi ƙarya addini san ce wannan abin da ya faɗa ƙarya yake yi ba shi ne abin da yake faɗa ba amma mashayin giya ne mazinaci ne kaza kaza kaza wannan sai ku kyale shi kar ku faɗa abin da ya ji ya tarar da shi in ya tuba Allah ya yafe masa kuma ku yi masa addu'a Allah ya yafe masa ba ya sabo yi ko ko ko dan ya sabo dole sai an kona shi قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا عاصم قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن قلمة أيفاع يتي منكسن شيء إن جاء عاصم منا زواج عبد الرحمن السلمي منا يارا كنانا شيني قلمة أيفاع واتو متاسا كنانا يارا متاسا fakana ya ƙulu lana sai ke cewa da mu latu la tujalisul sasa gaira abil ahwas kada ku zauna wajen masu ba da tarihin nan masu kissa mazawayen wa'azin kasu ban da abil ahwas wa iya kuma wa shaqiqa yace ku kiyaye shaqiq "Ƙala yace wa kana shaqiqun hadha yara ra'ayar ra'ayil khawarij yace abinda ita na gaya muku haka shaqiq ɗin nan ina da ra'ayi na jawa. wa laysa bi abi wa'il ba shine ba shakik dan abi wa'il ba an gane ku a wani shakik ne قال حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال سمعت جريرا يقول محمد كو أبو غسان محمد بن عمرو الرازي يتي نادي جرير ينا شوى لقيت جابر بن يزيد الجعفي na haɗu da jabir ɗan yazid al-ju'afi falam aktub anhu sai zamanto ban rubuta hadisi daga wajensa ba kana yu'minu bin raja'a kamar an tambaye shi to kai ko jarir mai isa sai ce yayi imani da raja'a abinda ake cewa raja'a wata aqida ce ta yan shi'a suna da fahimta guda biyu a kanta fahimta ta farko suna cewa aliyu dan abi talib zai dawo an gane ku wai aliyu yana sama bai mutu ba ba za su da haka zai dawo wai duk mutum daga cikinsu ba zai mutu ba sai aliyu ya ce da shi yadda ka mutu to sannan sai ya mutu to shi ne an a ɗin akwai masu wannan fahimtar a cikinsu akwai waɗanda kuma suke cewa manzan Allah ne zai dawo wai manzan Allah ne zai dawo bayan ya mutu zai dawo in kai magana wasu abin mamaki ya za ka yadda isa zai dawo amma ba za ka yadda annabi muhammadu zai dawo ba ga hankali to shi isa Allah ya ce zai dawo ko to kaga hankalin Allah ya girma naka to me yasa in bai Muhammadu zai dawo sallallahu alaihi wasallam me yasa Allah bai ce shi ma zai dawo ba ko in zai dawo zai faɗa mana yace zai dawo to da haka da yi imani da wannan sai ce to kar ku karba hadisin ana so a ce da kai duk mai gurbatacciyar aƙida kar karba hadisin shi an gane dan malamin ka ina tasiri akan ka. قال حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر قال مسعر يتي حدثنا جابر بن يزيد جابر تن حديث أبا محديثي قبل أن يحدث ما أحدث gabanin ikirkira abin da ya kirkira wato da muna sauraron karatun sa amma daga baya da yazo ya gurbata karatun shikenan sai muka watsi da shi qala wa haddathani salamatu bin shabib qala haddathana al-humaydi qala haddathana sufyan qala sufyan yace kana nasu yahmiluna an jabirin kabla an yuzhira ma azhar mutane sun kasance suna karbar hadisi karbar ilimi daga jabir gabanin ibayyanar da abin da ya bayyanar daga baya falamma azhara ma azhar lokacin da ya bayyana abin da ya bayyana ittahamahu an-nasu fi hadisi sai mutane suke tuhumar sa cikin hadisin sa wa tarakahu ba'd nas wasu daga cikin mutane suka yi watsi da shi faƙila lahu ma azhar sai aka ce da sufiyan mai ibayyana ƙala al'imanu bin raja'a ya ce imani da raja'a shine abin da ibayyana wannan babin ina da tsayi fa sosai haka ina ga lalle mu kwana a nan da fata abin da muka faɗa ya zama daidai ne allah ya ba mu lada inda muka yi kudi kuma allah ya yafe mana allah ya taimaki addinin musulunci da musulmai kawai dai ku gane abin da ake cewa aibanta wanda yake mai aibu a cikin ilimi ko a cikin hadisi wannan ba laifi ba ne don kada a bar shi mutane su roɗu da shi an gane ko sai a ce wannan abin ko wannan wanan ba mutumin kirki ba ne wannan ma wanan ba tabbatacce ba ne wannan wanan a yi bayanin halinsa gwargwadon inda halinsa abin abinda musulunci bai daba shi ne ƙage an gane ku amma faɗar halin mutum akan abin da ike yi a wannan ɓangaren to wannan kuma ba yi da mutum ba ne yi eh, da mutum shine ku na duniya eh ya sha giya ka zo kana ba da labari ya yi kaza ka zo kana ba da amma idan abin da ishafi addini ne sai ka fada an gane ku ko a gabansa ko ba a gabansa ba wannan ba a cewa da shi yi da mutane tsaftace addini ke da kuma tserar da mutane ga biran fadawa cikin halaka da bata Allah ka tsare mu fada halaka ka tsare mu fada bata Allah kai mana jagora ka dora mu akan daidai ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka shirye mu ka shirye yaran mu ka shirye manyan mu ka shirye mazan mu ka shirye matan mu Allah ka shirye a cikin zukatan mu Allah ka shirye gabanin mu Allah ka riko da hankulan mu da kokwalan mu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi Allah muna roƙonka halin da ƙasa take ciki na damuwa Allah ka kawo sauki Allah ka kawo yayewa Allah ka kawo faraj Allah ka kawo taimako Allah ka kawo agaji Allah ka kawo tallafi Allah muna roƙonka Allah ka yaye mana halin da wannan ƙasa take ciki Allah ka musanya mana tsoro da tsaro Allah ka musanya mana tsoro da aminci Allah muna roƙonka ka musanya mana kunci da tsanani da eh, abin da ya kama da haka Allah ka musanya mana so da yalwa Allah ka musanya mana talauci da wadata da arziki Allah ka arzurta mu da arzikinka ka wadata mu da wadatarka Allah ka taimake mu da arziki da za mu taimaki addininka mu taimaki bayinka ka ba mu wadata daga wadatarka wadatar da za mu taimaki addininka mu taimaki bayinka Allah ka tsare mana imaninmu ka tsare mana addininmu ka tsare mana rayuwarmu ka tsare mana lafiyarmu ka tsare mana mutuncinmu Allah ka tsare dukiyoyinmu da iyalanmu Allah ko ina muke ka sanya mu a idaniyarka da bata bacci Allah ko ina muke ka ba mu tsaro da kanka Allah muna roƙonka ka ba mu kariya da kariyarka Allah wanda yake nufin mu da alkhairi ka taimake shi wanda yake nufin mu da sharri ka kame hannunsa Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira ka sadar da mu shi sharri na duniya da lahira Allah ka tsare mu Allah muna roƙonka ka tsare mana kunyar duniya da kunyar lahira Allah ka rufe asirin mu duniya da lahira Allah ka gafarta mana duniya da lahira Allah ka suturta abin da yake tsakaninmu da kai Allah ka rufa asirin abin da yake tsakaninmu da bayinka Allah karka tona mana asiri duniya Allah karka tona mana asiri lahira Allah muna roƙonka karka bar maƙiyanmu su dariyarmu. mu Allah karka bakanta rayukan masoyanmu da mu Allah karka faranta rayukan maƙiyanmu da mu Allah muna roƙonka kai mana jagora kai zama gatanmu ka zamanto cikin al'amuran ma kowane lokaci Wasallin sallallahu wa wa barik ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته